sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, sai 60. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomar dalar da kuma niyya. Haka kuma ana iya samu akan rediyo Alfa da ke kumasi a kasar Ghana. haka kuma masu son kama mu a kan yanar gizo suna iya samu a kan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 15 ga watan satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim abamu ɗanɗanar labaran to ladan hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango motocin tirela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tana dama yaran da matsalar gudun hijirar 'yan ruhinga ta shafa sun nufi ƙasar bangladesh inda suke sannan shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin majalisar tarayyar amurka saboda kare wasu dubban matasa bakin haure daga barazanar kura Madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yanzu haka da hankula sun fara kwantawa a yankin jihohin kudu maso gabas inda rigima ta balle. sai eh, yanzu ma mun yan sanda suna patrolin wancan anguwa gaba gida kuma muna yin members of public cewa kowane kowa da kowa ya shiga gaba da ah, harkar shi. Haka ma a arewacin Najeriya jihar Filato an sa dokar hana fita daga karfe shidda marance zuwa karfe 6 safiya ko me yasa? uku, wasu 'yan tsiraru su ne suke ta yada jita-jita ba don kuma ba saboda suna so su yi amfani da wannan daman don su biya bukatunsu. Kuma wannan bukatun nasu bai wuce sata ba. Hawa kuma Jummai Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Headkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asibahin yau dinnan Juma'a. Makamin ya bi ta kan tsibirin haukai da mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific. Nan da nan kasar Japan ta yi amfani da kakkausan harshe wajen nuna bacin ranta ga Koriya ta Arewar saboda harba wannan makami. babban jami'in da ke magana a madadin kasar ta japan ya ce japan fa ba za ta lamunta da takallar da koriya arewa take yi akai-akai ba wannan har ba makamin ya zo ne 'yan kwanaki kawai bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ƙaƙaba mafi tsanani na takunkumi kan koriya ta arewa saboda shirinta na nukiliya da kuma ƙin daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi kafar labarai ta reuters ta bayar da rahoton cewa kwamitin sulhun zai yi zama a yau dinnan juma'a da karfe uku na yamma kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da kore ta arewar ta yi motocin trela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da wato matsalar gudun hijiran 'yan rohingya ya shafa sun nufi kasar bangladesh inda dubun dubatan 'yan kabilar rohingya na kasar miyama da suke gudu suke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis zuwa yanzu dai 'yan kabilar rohingya wajen dubu ɗari hudu ne suka gudu daga myanmar zuwa bangladesh kuma a cewar hukumar kula da yara ta unicef a wajen kashi sittin dukansu yara ne akwai tsananin karancin komai da komai musamman ma wurin kwana da abinci da tsaftataccen ruwan sha a cewar edward bageda wakilin unicef a bangladesh kayan tallafin da unicef ta turawa sun hada da ruwa da abubuwan tsaftace muhalli da kayan sawa da sauran abubuwan bukatan yau da kullum a cewar ta kuma akasarin kayan za su isa ne cikin makonni masu zuwa idan rabbana ya kai mu sanarwar samar da kayan agajin ta zo ne kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana al'amarin da cewa tamkar kisan ƙari dangi ne ake ma al'ummar ta rohingya shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin majalisar tarayyar amurka saboda kare wasu dabban matasa bakin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba ya ce to amma fa duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro a kan iyaka To, muna nan muna nazarin wani tsari bisa sharaɗin samar da gawurtaccen tsarin tsaro a kan iyaka a cewar Trump a yayin da yake shirin tafiya jihar Florida saboda gane makaidansa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi. Wannan kalamin na Trump ya zo ne ba da daɗewa ba bayan da ya rubuta ta kafar Twitter cewa bai samu cimma wata yarjejeniya ba da shugabannin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawa da ta wakilai kan batun dakatar da ɗaukar mataki kan yaran da aka shigo da su cikin amurka ba bisa ƙa'ida ba daka a takaice wanda gwamnatin trump ta soke a makon jiya yayin da kuma ya baiwa majalisar tarayyar amurka watanni shida ta kaɗa ƙuri'a kan batun. shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer sun faɗi bayan wata liyafar cin abinci a fadar white house da shugaban amurka wato donald trump da daren ranar laraba cewa sun amince su gaggauta bullo da tsarin kare matasa bakin hauren waɗanda suka yi rajista ƙarƙashin shirin daka shirin da tsohon shugaban amurka barack obama ya bullo da shi don kare su daga kura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc isis ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai hari da abin dugogi da bamamai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 60 a jiya alhamis a kudancin iraki sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda aka kai daura da nasiriya headquarter lardin da hika a cewar jami'an yan bindigan sun buɗe wuta a wani wurin cin abinci sai nan da nan kuma wani ɗan kunar bakin wake ya tayar da bom cikin wata mota daura da wani wurin duba ababen hawa a cewar jami'an uku daga cikin mamatan 'yan sanda ne a yanda kuma da dama daga cikinsu 'yan asalin ƙasar iran ne waɗanda da yawa daga cikinsu sun je ayyukan ibada ne sannan suka ratse wurin cin abinci akan hanyar ta zuwa wuraren ibadar a bayanin da ta fitar inda take ɗaukar alhakin kai harin isis ta ce ta kashe shi a da dama amurka za ta yi amfani da wani sabon salo a kafar labarai wajen mai da martani kan farfagandar da rasha ke bazawa inda amurkar za ta yi amfani ne da labaran gaskiya da zamar dakile labaran karya da rasha ke yadawa a cewar babban shugaban hukumar yada labaran gwamnatin amurka john lanson ga wani kwamitin majalisar dattawa lanson ya faɗi ji alhamis cewa ya ga abin da ya kira karuwar farfaganda da ƙarerayi a duniya sannan ya ce yanzu haka cibiyar gwamnati wadda yake jagoranta ta kufa wajen dakile irin waɗannan karerayen ta wajen amfani da gaskiya bbg ce hukumar da ke kula da muryar amurka da sauran kafofin yaɗa labaran gwamnatin amurka labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka rahoton samun kwanciyar hankalin da aka samu a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya inda rikici ya barke ga Lamido Abubakar Sokoto da karin bayani a cikin wannan rahoton. kawo yanzu dai za a iya cewar kura ta soma lafawa bayan da wani rikici ya auku tsakanin 'yan kungiyar nan ta ipop da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra da 'yan asalin arewacin najeriya musamman ma a yankin kudu maso gabashin kasar da ma wani bangare na yankin niger delta hakan ya sa 'yan asalin arewacin najeriya da lamarin ya shafa da ke zazzaune a yankunan sun fara bayyana irin hasarorin da suka yi a sakamakon farmakin da 'yan rajin ɓallewa daga najeriya suka yi a baya-bayan nan sannan kuma na tattauna da su ga abin da suke cewa sunana alai salihu dan wanzan shugaban kaso albasa abba lalle yanzu muna da gawawaki guda takwas suna na mutuware ba mu ko zana izin su ba sa asara wadda aka yi da motoci da duke da anka abin da aka aka kona za su kai misalin naira miliyan arba'in da biyar waɗanda suka je kata yanzu dinnan magana da muke maka muna da waɗanda asibiti waɗanda sun kai ɗan ƙaramin rauni ba muna da mutum talatin da ɗaya. Rana Jiyayin da Ibrahim. A gaskiya muna cin wani hali da mu da yaranmu da mazajen mu Inda muke yanzu ko abinci babu ba ruwan sha yaranmu duk ba lafiya. Wasu mazajen mu ma wallahi bamu san inda suke ba. Yanzu haka ga wata ta shigo da gudu wallahi mijin shekaran jiya bata gan shi ba. Muna so mu tafi an ce ba hanya muna tsoro. Yanzu haka muna wurin wani masallaci. Sunana Amina Ibrahim Barci. Ni ina Ingwa Road ne. Ina a bako? Eh, yanzu da haka ma na ban san da yake ba wallahi. Tun yaushe abin ki san inda yake ba tun sadda abin ya faru. Kamar shekarar shekaran jiya ne. To ai. Wanda abin ya faru. Kira waya ba ki same shi ta waya ba? Eh mun kira waya wayan shi ma ba ta tafiya. Alhaji Salisu Balaraba dan Ikara mazaunin Port Harcourt. Ina al'amari gaskiya mu dai ba abin da zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji. Saboda wayannan mutane abin da suke yi gaskiya babu hankali a cikin sa. Musamman a Port Harcourt da Obibo da kuma kan hanyar Aba dan ni abin ya ritsa da ni Allah ne ya fitar da ni. Gaskiyar magana an yi asarar rayuka da dukiya. Jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a yankin kuma sun ce zaman lafiya ya dawo kuma mutane uku ne suka rasa rayukansu. AIG Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara a yankin. Mutane uku sun mutu a ba tun da mutane sun mutu dole akwai wanda za su famu ciwo. Eh yanzu ma mun tura 'yan sanda suna patrolin wancan anguwa gaba gida kuma muna assuring members of public cewa kowa da kowa ya ci da harkar shi. Haɗakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun ce lalle ba za su yi ramuwar gayya ba game da wannan lamarin sai dai za su bi hanyoyin da suka kamata. ita domin nema mafita lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to daga kudanci sai kuma arewaci inda gwamnatin jihar plateau ta sa dokar hana fita domin gudun ci gaba da barkewar tarzoma ga zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe a cikin garin Jos da Bukur. Matakin ya biyo bayan wani yamutsi bayan jita-jita da jama'a suka rika yadawa A wata sanarwa da ke da sa hannun daraktan yada labarai da harkokin jama'a a fadar gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya ce sun samu labarin jita-jitar mai da martani ne kan masu fafutukar kafa yankin Biafra a kudu maso gabashin Najeriya. Kaftin Umar Adam shine kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya nan jihar Plateau ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku. Wasu 'yan tsiraru su ne suke ta yada jita-jita ba don komai ba saboda suna so su yi amfani da wannan daman don su biya bukatunsu wannan bukatun nasu bai wuce sata ba mutane suna guje-guje suna barin shagunan zabuɗe su kuma sai amfani da wannan daman su musu sace-sace amma kuma mu a matsayin mu na security da muke da hakkin tabbatar da zaman lafiya a plateau state already mun riga mun zuba sojojin lungu-lungu layi-layi saboda su tabbatar cewa zaman lafiyar nan da muka samu ya ci gaba. To akwai masu cewa har an kashe mutane kuna da tabbacin haka? Ka yi bayanin cewa ba a samu rasa rai ba? Eh. Eh, amma akwai waɗanda suka jikata? Eh akwai dai waɗanda dai aka suka ɗan waɗi dai garin guje-guje suka ɗan waɗi suka ji ciwo. mutane su kwantar da hankalinsu kuma muna so su mana su mana bayanai da zai ba mu dama mu samu mu duk wa'anda suke da tunanin cewa za su kawo wani tashin hankali kuma duk wani taro da suka gani ana yi wanda ba su yarda da shi ba shi ma nan da su iya sanar da mu. Na tattauna da wani ɗan ƙabilar Ibo wanda lamarin ya auku a gabansa. Abun da ya faru muna shago muka ga mutane suke gudu saboda yana wuri mu ga wanda sun yi amfani da wuka a wuyan shayi da wani a baya wani kuma ke ciki so mun fara gudu ayi, mun rufe shago kowa yake gudu ayi. ni da na sa ma ɗaya a keke a sorry a mashin a ke shi hospital a jan kwano. Shi ko daraktan hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman ya buƙaci jama'ar jihar Plateau su rungumi zaman lafiya. Mun ji abin da ya faru mun ji cewa akwai ɗan damuwa ɗan hargitsi to ta wajen gefen gangare zuwa wajen katako da kuma sauran wurare a shekaru biyu da suka wuce a plateau mun samu zaman lafiya kokari muke mu keɓe wannan zaman lafiya mu da za mu ci gaba da tafiya tafiyar wannan tafiya haka ba wata irin matsala ko tashi tashin hankali amma wannan abin da ya faru ya sa mutane gaba ɗaya sun ruɗe amma gwamnati fa ta riga ta ɗauki mataki an tura su jami'un tsaro zuwa wayannan wurare domin su ganin cewa an samu zaman lafiya amma kun samu sababbin tashin wannan hankali mun ji labari an ce dai wai wayansu yara yara ne suka je suna bantare ko me zake cewa wasu shaguna na inyamurai eh, su ma suna ramako ne abin da ya faru aka ce wai jiya ko shekarun jiya ne a Enugu wai an ce ana tare abin nan su manyan motoci ana ana an arewa su fito so su ma yanzu ramako suke yi amma kuma kin ga wannan ba shi bane ya kamata ya zama abin da za a yi duk abin da zai kawo ta hanya tashin hankali gaske gwanda mu guje shi saboda haka mu yi kokari mu yi zaman lafiya da juna mu yi hulɗa da juna domin a ganin cewa an wallafa zaman lafiya a jihar Plateau a halin da ake ciki ciki dai komai ya lafa sai dai jami'an tsaro na ta sintiri a gari sun kuma kafa shingaye don binciken ababen hawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Zama lafiya shi kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan. Masana tattalin arziki na musulmi da wanda ba musulmi ba sun ittifaki a inda mutane suke da yawa na ake samun ci gaban ƙasa kun mun gane haka ashin da indiya a yau. malam jibril isa bana wani mashawarcin ministar al'umma a game da addinin musulunci na ganin mutane na yi wa batun tsarin iyali mummunar fahimta ka yi alfahari da taro na banza wanda baya da amfani To a biyo mu a cikin mu na hantsi domin jin su ke wannan magana a ina kuma suke wannan magana kuma wani dalili yasa suke wannan magana. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida. Ga kuma shirin mu na gaba. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, a kamar yadda muka yi muku alkawari a makon jiya mun muku alkawarin ce yau cikin yadda Allah Dr. Munir Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da ke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai mana bayani a kan dabarar nan ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda ya yi hasarar ruwan jikin shi a sakamakon amai da gudawa. kuma zai mana wannan bayani ne a saboda barkewar annobar kwalara da aka samu a sansanin 'yan gudun hijira da ke maiduguri tare da fatar bayanin da zai yi mana zai taimaka wajen samun sauƙin wannan ciwon sai a biyo mu a hankali. To, Dokta, kamar yadda muka yi masu sauraron mu alkawari a makon jiya, wannan dabara ta garwai ruwa da sukari da gishiri ana eh. baiwa wanda ya hasarar ruwa a jikin shi ya ake yi eh, wato shi haɗa ruwan gishiri da sukari ana bukatan a samu ruwa da aka tafasa shi ya huce kamar shi tafasa wannan ruwa zai kashe zai tsabtace shi ya kashe wata kwayar cuta da take ciki eh. idan ya huce kuma ba wai da zafinsa ba in ya huce sai a samu karamin cokali irin na nasara na shan shayi in aka samu karamin cokali za a samu sukari kamar karamin cokali shida sai a samu gishiri shi kuma rabin karamin cokali wato kada a cika karamin cokalin shi kuma sukari za a cika amma ba ya yi tsiri ba wato a dai cika shi daidai wa daida idan aka cika wannan sai a haɗa shi da ruwa shi kuma ruwan ana son kwatankwacin awon kwalbar coca-cola guda uku wato madaidaiciyar kwalbar coca-cola lemon coca-cola da take dai gama gari eh. idan kuma babu kwalbar coca-cola kamar karamin kofi haka na shan ruwa guda biyar wannan shine daidai da lita ɗaya da ta nasara to idan aka haɗa wannan a cikin mazubi mai tsafta za a ba wa duk eh, za a ba wa yaron da yake ko yaro ko babba wanda yake amai da gudawa ana so ya zama cewa wannan ruwan gishiri da sukarin duk sanda mutum ya aka yi harawa ko aka yi bayan gida ya zama an sha wannan abin kuma kwatan kwatankwacin yawan da aka sha ana so ya zama kamar kwatankwacin yawan harawar da aka yi ko kuma kwatankwacin yawan bayan gidan da aka yi to ba za a iya maida shi kawai kamar mutum kawai zama ruwan da zai sha ba eh za a iya maida shi idan so samu ne ya zama kamar ruwan sha ana a sha shi da yawa kuma in an sha ma misali ya fi yawan kamar haran wanda aka ko bayan gidan babu laifi amma dai ba a so ne a zama ya zama an sha kaɗan ko an sha ya wuce haka ba laifi amma idan aka yi saboda ita cuta amai da gudawa ta yadda take illa ta hanya karar da ruwan jikin mutum shi kuma wannan ruwan gishiri da suka yi kamar yana mai da yana mai gurbin abin da mutum ya hasara kenan yawwa ya dan sawa musamman yara ya dan sawa mutum karsashi ya bashi karfin kuma da zai dan ci abinci ya harkoki to a saboda haka kamar yi mutum ya yi kwana uku kwana hudu yana ta amai da guda ai ta bashi kenan eh ana so a ta badawa zuwa amma idan abin ya wuce kamar yini ko kuma kwana kamar misali yanzu idan ya sai a garzaya asibiti kamar idan mutum ya fara wannan cutar da cikin dare sai a yi maza a haɗa wannan dabara shiri da sukari a haɗa wannan dabara ce ta ɗan lokaci zuwa kamar rana ta yi safiya ta yi kuma a garzaya a je asibiti wato ka a bari don ana wannan dabara kawai a ta dirka ma wannan dole a kai mutum asibiti ko dole a kai saboda idan kuma abin ya fi karfin abin da eh, idan cutar ta fi karfin wannan za ta iya yin illa ko ta kisa a ɗan ƙaramin lokaci saboda haka wannan kamar a taimakon kai da kai ne na ɗan ƙaramin lokaci idan ko kuma za a ce taimakon gaggawa wa taimakon gaggawa ne idan cuta ta yi sauki a ɗan ƙaramin lokaci to ba falin alhamdu idan ba ta tsaya ba sai a garzaya kuma a nemi taimako waje a asibiti. To Allah ya sa a dace. Masu iya magana suka ce dama idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira. Yawwa to hajiya jammai sannan kuma yanzu akwai haɗi ma da yake zuwa a haɗe wato da gishirin. E an riga an haɗa. Eh. Da komai a haɗa wanda hukumomin lafiya ko kuma a waje a chemist chemist hakan da sai da magani ake samun su to shi wannan abin da ake bukata kawai sai ya zama ruwan wannan ruwan kamar da aka ce mai tsafta na kwalba uku ta coca cola ko kofi biyar sai a hada to in mutum ba zai iya siye ba ne dai tunda ka san sha'ani ne na kuɗi shine sai wannan dabaran ya garwa yawwa sannan a kiyaye da tsafta kuma duk inda wannan haɗin ruwan gishiri da sukarin ya kwana sai a zubar da shi a sake haɗa wani ko da ba a shanye ba To mun mm. gode da wannan bayani da kamana. haka ne lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likitan ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya yau za mu fara ne da wasikar da muka samu daga wajen aliyu musa liman akwatin gidan waya sifiri goma sha shida a gona kwatas duku a can karamar hukumar duku da ke jihar gombe to ya ce wai me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne shin daga jinin mutum ne ko daga ko mutum ya yi kyaman wani abubuwa ne to akwai abubuwa da ke kawo eh, ƙaiƙayin jiki fatar jiki na farko ko wani abu kacci wanda bai dace da kai ba wanda tura ke kira allergy in ka ci to wannan yakan sa ka rinka kai ko kuma wani lokaci wani abu da ya taɓi fatar jikinka wanda bai dace da shi ba shi ma na kawo kai kuma wani lokaci akwai wasu magunguna da muka sha waɗanda ba su dace da mu ba su ma duk waɗannan suna kawo kai jiki hajiya. to kyama fa kamar mutum ya ko kai kyama ba zai sa ka kai. kyama ba zai sa ka yi so kai jiki sai dai ko za ka rinka jin jikinka na wani iri amma ba zai sa ka rinka jin kai a fatar jikinka ba. to. To, misali da ka bayyana cewa wa'annan abubuwan suna janyo ƙaiƙayi ɗin, ya eh. mutum to zai iya gane me ke sa shi ƙaiƙayi? to in dai mutum ya lura in dai ka ci wani abu ne jikin ke son kaikayi to abin da ke kawo shi kenan ko kuma wani abu ka taba ko ya sa da fatar jikinka ko kuma wani magani in dai ka lura abin da ke sa kaikayi ya fa ma. to eh, in dai ka lura abin da ke sa wannan kaikayin to in ka lura abin da ke sa shi to yawanci abu mafi amfani shine ka bar abin nan da ke sa kaikayi to kuma ba gane ba wani lokaci akwai magunguna da ake bayar wanda suke rage kaikayi din to eh. to ya ce wai irin kamar maganin da ake bashi ba ko baya mai magani ne to wai kuma yake so wai ka gaya mishi irin maganin da ya kamata ya nema a to ba kin sai ma ba mu faɗin magani a wannan shirin tunda idan aka abinda mutane ba su fahimta ba shine idan baka binciki mutum ba kai ka rubuta mai magani ka je kila ka ja mai illa eh illa sosai ko za mu iya abin da shawarar zan ba malamin shine maganin da aka ba in bai aiki yadda ya kamata bai komawar likitan da ya bashi wannan magani ce to kaga maganin da ka bani to bai yi amfani ba domin maganin kaikayin jikin akwai su kala kala hajiya akwai wanda zaka sha ta baki akwai kuma mai da za a iya shafawa to duk wannan da in ya je wanda aka ba shi bai aiki sosai bai kuma da likita ya ce to kaga maganin da ka bani to bai aiki yadda ya kamata ba ko kuma ya aiki ya daina to duk wannan na iya faruwa hajiya saboda haka ya kamata ya je wani likitan da ya bashi magani ya ce to kaga abin da ya faru tunda ya canzawa kuma aka yi sa'a za a iya warkar da shi tunda tana yiwuwa idan aka ba wani magani sai ka ga ya mai aiki yadda ya kamata wani kuma idan aka bashi in ba a dace ba ba zai ba zai samu sauki ba eh gaskiya ne domin jikinmu ko da ke iri ɗaya ne amma muna ɗan bambanci kaɗan kaɗan wani lokaci hajiya. To ina fatan Malam Aliyu Musa Liman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da da ka bashi kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa in ya je sai ya likitan shi bayani. Eh hajiya. To Malam Aliyu ka buƙaci wata lambar da za ka kira amma kuma kai baka ba da lambar da za a kira ka ba. A saboda eh. haka in kana sauraron mu. ina fatan yadda ka rubuto tambayan nan ka rubuto mana da namban wayanka to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuri to da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a. Makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific. Motocin tirela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tana ma yaran da matsalar gudun hijirar 'yan Rohingya ta shafa. sun nufi kasar bangladesh inda dubban 'yan kabilar rohingya na kasar myanmar da suke gudun hijira ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya faɗi ji alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin majalisar tarayyar amurka saboda kare wasu dabban matasa baƙin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba ya ce to amma fa duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro a kan iyakokin amurka to muna nan muna kan nazarin wani tsari bisa sharaɗin samar da gawurtaccen tsarin tsaro a kan iyaka a cewar trump a yayin da yake shirin tafiya jihar florida saboda ya gane ma idansa irin barnar da mahaukacin guguwar nan ta irma ta yi isis ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da bama-bamai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 60 jiya alhamis a kudancin iraki sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda ya kai ga wanda aka kai daura da nasirliya headquarter lardin dihar a cewar jami'ai To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya gabatarwa. Sai Hiro Judo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.